fahimta ce iyaye suna samun tsara za a zauna ba yadda za ka yi dole sai fahimtar ka ce da yanzu nan duk malamai ne da su nan da za a ce za a fito da wata mas'ala ta fi kyau mu tattauna kan kanta kanta ba dole bane kowa ya tafi akan fahimtar din da na tafi kai amma al-khilafu la yusidu al qadiyya sabani baya kawo baya bata kauna kawai shi nan dan ka saba ma mutum ba babanka ba ma fa kawai dan na saba maka a wata fahimta zan ji to ba ruwana da kai kai na ka samu wannan addini ka ce kawai dan na saba maka a fiqhu a wata mas'alar da akwai sabani a kanta shikenan sai ka ce babu ba zan yi magana da kai kai ba wanka da ni me wannan ai na ka samu wannan karatun ni ban san wannan karatun ba gaskiya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi malamin al-Imam Ahmad ne sabani nawa suke da shi za ka yi kirgawa ba za ka yi lissafa ba. sabanin da ke shafi kullum in zo sai ya yabi al-imamu ahmad kuma yana da rai har yake cewa qalu yazuhuka ahmad wa tazuhu قلت الفضائل ما تخلت منزله إن زرته فبفضله أو زارني فبفضله فالفضل في الحالين له yace suna cewa wai sai ka kai ma Ahmad ziyara shi ma sai ya kawo maka ziyara sai na ce ai falaloli ga baki ne ba su taɓa tsallake gidan al'imamu ahmad ba in ya ziyarce ni saboda falalarsa ce in na ziyarce ni saboda falalarsa ce duka falalolin na nashi Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal almajirin dan dan Abdul dan Ahmad bin Hanbal yace baba wai waye a shafi'in inda kullum sai in ji kana kana masa addu'a sai ce kai ka san waye a shafi'i sai ya ce ashafi'iyu kashamsi linnas hmm. kashamsi duniya wa kal'afiyati linnas yace ce imamu shafi'i kamar rana yake a cikin mutane hmm. a cikin duniyar nan in ta fito sai ta haskaka duniya sannan kuma matsayinsa a wajen mutane kamar lafiya hmm. kana jin wasu za su iya rayuwa ba ta ya ce ya ce to shine al shafi'in da inda baka sani ba ka yana sabani zan yi sabani da kai kai sabani da ni mu samu bambancin fahimta shikenan ba babanka bane ni ba ba kai ba ɗana bane ba mu da alaka amma kuma bai halatta mu a kan wannan ne rigima ya kai ma na yanke maka na dina ziyarar ka na daina magana da kai to balle ba kawai dan baba ya ce ga fahimtar shi kai kuma ka ce ga fahimtar ka shikenan tattaunawa ake yi kowa ya zuba hujjarsa sannan wani abin da ba kai kake rigima a kansa ba kai wani a kan daidai kuma sai ka rike kace kai kake kan daidai littafi na ƙasa kasa ka karanta kwara dai akwai littafai guda dubu ɗaya an rubuta akan wannan matsalar baka taba ganin su kuma ka zo kana ta ihu akai, to shine matsalar da muke fama da ita a yau so tari za ka ga in ka ga wani abin da ake rigima kansa wallahi dariya za ka kama kai ka san rashin karatu ne ya jawo ake wannan sabanin amma ba wani abin sabani ba magabata ba su ɗauki wannan abun a matsayin wani abun da za a zo ana tutiya har a yi a kansu to balle mahaifi shedin ba don yana jin ya ɗan fara iya baki ya ɗauki wata fahimta wacce take mai sauƙi kenan kawai saboda gaugaiya sai kawai sai zo sai ya ce ai ya saba da baban shi in baban shi ya saba mashi to kenan ya saba masa a wannan kuskure ne babba ba daidai ba ne kuma wajibi ne a keta fahimta a game da wannan Allah ya gane da Assalamu alaikum nan muka kawo ƙarshen wannan muhabara